Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 23 ga watan Afrilun 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. Annobar COVID-19 na karuwa a wani mataki na ban mamaki a India. Ma'aikatar lafiyar kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Mambobin kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya da ake kira ASEAN na shirin ganawa don tattaunawa a kan batun rikicin gwamnatin Myanmar a wani taron koli da za a yi gobe Asabar a Jakarta. Tabarbarewar agajin jin kai a Mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi a arewacin kasar na karuwa sosai. Yayin da yanzu mutane sama da dubu ɗari tara da hamsin ke da buƙatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kanun labaran kenan a cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa yau aka yi jana'izar shugaban kasar Chadi wanda ya rasu ranar talata da ta gabata wanda don haka ake kiran 'yan kasar da su zauna lafiya. Yanzu zancen da ake yi Rubel suna nan suna tahowa, 'yan tawaye suna nan bisa hanya suna tahowa suna darkakowa. A Najeriya kuma za a ji cewa ana zargin wani mutum da yanka dan wansa wanda ya bisne cikin ɗaki a Sokoto. Suna kashe mutane ana cewa a tsaya a canza musu rayuwa za ka iske mutum ka yi mashi kan rago idan ga doka ka yi an shi zai sa wani abu. kamar kowace ranar juma'a muna ɗauke da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel za kuma a ji falalar azumin watan ramadana amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na ɗaya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Annobar COVID-19 na karuwa a wani mataki na ban mamaki a India. Ma'aikatar lafiyar kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Sabon adadin ya zarta na jiya Alhamis inda aka samu sabbin kamun cutar mutum 314,835 a rana guda. Akalla asibitoci shida a New Delhi babban birnin kasar ba su da iskar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi ko kuma suna fuskantar ta Rashin iskar oxygen ɗin ya yi tsananin da ya sa wata babbar kotu a birnin ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta karkatar da akalar iskar oxygen ɗin da ake amfani da ita a masana'antu zuwa asibitoci. A yankin yammacin India a yau Juma'a, gobara a asibitin Vijay Vallabh a jihar Maharashtra. ta yi sanadiyar kisan akalla masu fama da cutar covid-19 sha uku yayin da mambobin kungiyar kasashen kudancin nahiyar asiya da ake kira asiyan ke shirin ganawa don tattaunawa a kan batun rikicin gwamnatin myanmar a wani taron koli da za a yi gobe asabar a jakarta kungiyar amnesty international ta yi kira ga kungiyar yankin mai mambobi goma da ta ba da fifiko a kan batun kare haƙoƙin bil'adama da kuma daƙile taɓarɓarewar yanayin komawa rikicin agajin jan ƙai da keta haƙoƙin bil'adama. amnesty ta kuma roƙe indonesia ƙasar da za ta sauke taron da kuma sauran ƙasashe mambobin ƙungiyar ta asiyan da su gudanar da bincike akan jagoran juyin mulkin da aka yi a ƙasar wato babban janar main Aung bisa zarge-zargen yana da hannu a laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama a Myanmar wanda ake sa ran zai halarci taron a cewar kungiyar a wata sanarwa a yau juma'a sojojin myanmar kasar da kuma ake kira bama sun hambarar da zababbiyar shugaban kasa aung san suci a farkon watan fabrairu abinda ya haddasa bore da kuma mummunan farmaki akan masu zanga-zanga da farar hula da suke so a komawa gwamnatin dimokuraɗiyya. Taɓarɓarewar agajin jan kai a Mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi a arewacin ƙasar na ƙaruwa sosai yayin da yanzu mutane sama da dubu ɗari tara da hamsin ke da buƙatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya. kiyasin mutum dubu hamsin suka guje wa gidajensu a daidai lokacin da 'yan tawaye suka kwashe kwanaki biyar suna yin ƙawanya a garin palma a farkon wannan watan lamarin da ya kara yawan waɗanda suka rasa matsugunansu da kuma masu fama da yunwa mutane sun warwatsu zuwa wurare daban-daban tun lokacin da aka fara kai hare-hare a fama a kwanan nan waɗanda suka tsira suna cikin rudani akan dole suka gudu suka bar kayayyakinsu kuma suka raba da iyalansu a cewar antonella de Prel, daraktar shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya a mozambique wacce ta kai ziyara pemba babban birnin lardin cabo delgado inda da yawa daga cikin waɗanda suka yi gudun hijirar ke tsugunni wasu da yawa kuma sun gudu zuwa pemba a cikin ƙananan jiragen ruwa inda suka yi tafiya mai cike da haɗari ta teku dubban wasu kuma har yanzu sun makale a fama da wasu unguwanni a kutanda da ke kusa. an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kamuka muka mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda a yayin da ake yi jana'izar marigayi shugaba Idris Deby na Chadi a yau, hukumomi da sauran jama'a a jamhuriyar Nijar ke kiran makwabtansu mutanen ƙasar Chadi da su zauna lafiya saboda fargabar yiwuwar a samu tashin hankali a ƙasar. Ga Sulemu Barma da ƙarin bayani. Shugabannin kasashe akalla goma ne suka halarci taron jana'izar shugaban kasar Chadi Idris cikin cikinsu har da Muhammad Bazum na Nishar da Felix Tshisekedi na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Bugo da ƙari shugaban rikon kungiyar tarayyar Afirka da shugaban Faransa Emmanuel Macron abinda ke kara jaddada tasirin marigayin a nahiyar afirka baki daya saboda jajircewarsa a kan batun tabbatar da tsaro lamarin da ya sa batun maye gurbinsa da mutumin da ya dace ke daukar hankalin jama'a a kasashe makwabta irin su jamhuriyar niger shugaban kungiyar wanzar da demokradiyya son allah da dambashi na daga cikin waɗanda ke jan hankulan masu ruwa da tsaki a chadi su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don ganin an kafa gwamnatin da kowane ɓangare zai na'am da ita ɗan afirka duka wanda ga bisau da kafa ga abin da gawa kanuwa a kasashen duniya ce ya tafarki na yaƙe-yaƙe da tafarki na zaman lahiya ya san dai caji ƙasa ce wadda kamar garkuwa ce Eh, bisa kasashe na yankin sahel kuma da bisa kasashe na yankin caji bayan mutuwar ba san wadda za ta wakana ba tun da aika kasa caji akwai bangaro eh, bangarori da yawa waɗanda a rike da makamai. sai dai shugaban kungiyar kowad amadu rufa'i lawan sallau na cewa dole ne kasashen afirka su yi wa al'ummar da rakiya a wannan lokaci na neman mafitar rudanin da ake tunanin rasuwar idris debi na iya haddasawa a nan gaba yanzu zancen da ake yi rubel suna nan suna tahowa yan tawaye suna nan bisa hanya suna tahowa suna darkakowa eh, wani waje kuma yan boko haram suna ta kenan wannan abu gaskiya mu muna babba fargaba bisa wannan eh, lamari abinda muke so da 'yan chadi inkin da mu inkin da 'yan mali inkin kai hamma da 'yan najeriya inkin gaba daya don ka mu haɗa ƙarhi da ƙarhe a kai ma cadi ɗauki a taimaka ma cadi tunda cadi tana cikin wani hali wanda yana iya sa ma yaƙi Ɗumban mutane na ciki da wajen cadi ne suka halarci taron jana'izar a Njamena don yi wa marigayin bankwanan ƙarshe inda aka yi masa addu'o'i da hidimomin karramawa a hukunce. kafin daga bisani a damka gawarsa ga iyalansa waɗanda suka nufi garinsu na asali amjares da ke yankin arewa maso gabasin ƙasar kusa da iyakar sudan inda aka bi bizinin shi a ɗazu da rana idris debi wanda ya shafa shekaru talatin yana mulkin chadi ya rasu ne a ranar talatar da ta shige bayan da ya ji rauni a lokacin da sojojinsa ke kafsa fada da 'yan tawayen kungiyar fac a cewar wata sanarwar rundunar mayakan kasar Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Sule, kada a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A jiya Alhamis ne wata kotu a Algeria ta tabbatar da laifin wani babban farfesan jama'a da ya kware a fannin ilimin Islama saboda ya muzanta addinin Musulunci ta kuma yanke mashi hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara uku. Ba nan take aka kulla Sa'id Jabel Kirba kuma ya ce zai ɗaukaka ƙara a cewar wasu lauyoyi da ke kare mambobin ƙungiyar rajin dimokuraɗiyya ta Algeria da ake tsare da su. wani farfesan daban tare da wasu lauyoyi sun shigar da kara a kan jabel care saboda wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin facebook da suke ganin sun wulakanta addinin musulunci kafin a yanke mashi hukuncin jabel care ya faɗa wa jaridar lofigiyahu ta ƙasar faransa cewa wannan shine karan farko a tarihin algeria da aka yi shari'a akan wani farfesa saboda ya bayyana ra'ayinsa a fannin da ya ƙware. Akalla rokoki uku suka dira a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa a birnin Bagadaza da yammacin jiya Alhamis a cewar jami'an tsaron Iraki. Jami'an sun ce rokokin sun sauka a kusa da wani bangaren tashar jiragen inda dakaran Amurka suke. Amma ba a samu rahoton wata barna ko hasarar rai ba a cewar wata sanarwa daga sojojin Iraki. dakaran na iraki sun gano tare da kwance karin wasu rokokin da ba a harba ba da aka kafe su a kan soron wani gida da ba kowa a cikinsa inda aka harba sauran rokokin a cewar sanarwar harin na jiya alhamis na zuwa ne bayan wani shigen irinsa da aka kai ranar 18 ga watan afrilu wanda ya auna wani sansanin sojojin iraki da ke balad inda aka tsugunar da wasu amurkawa masu aikin kwantaragi a wannan harin sojojin iraki biyu suka jakata. An gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karar Najeriya muka nufa inda ake zargin wani mutum a jihar Sokoto da yanka dan wansa al'amarin da ya ja hankalin 'yan rajin kare hakkin dan adam da jami'an tsaro ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. cin zarafin bil'adama abu ne da ke ci gaba da wanzuwa a najeriya don da kokarin da hukumomi da kungiyoyin fafatuka ke yi na kawo raguwarsu wata matsala da ta dabaibace kokarin shawo kan irin waɗannan matsalolin ita ce halayyar wasu jama'a na ɓoye ayyukan ta'addanci da aka aikata saboda yan uwantaka ko kuma wasu dalilai na daban wannan a cewar jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights network da madawaki abu ne wanda ke kawo musu cikas ga fafatukar kare haƙƙoƙin jama'a mafi akasari sai ka ga ana samun mutane da shi zarafin yara ko uwayen sannan ana samun irin wa'anda kisa sai da yawa a cikin al'umma kuma sai ga an harin su an ɓoye da ko a hitsuwa sa ce a wai yan uwa ne wai gida guda ne ko kuma kisa na laifin to ana iya samun wa'anda a cikin zarafin yarinya daga baya sai yaro zai ce wai ai kwati ta ko kuma na sai aka kama dai kare kare domin muka ce irin haka nan to na gana al'umma ba ba sai da suna ba da kamata a ce idan mutum ya aikata aikata mai zama izna da sauran mutane a hukunta shi kuma a bi hakkin wannan yaron da aka ci zarafi ne. Wannan na zuwa ne lokacin da wasu jama'a a Sokoto ke alhini na kisan gilla da ake zargin wani mutum ya yi wa yaro dan shekara uku dan dan uwansa kuma ya binne shi a cikin ɗaki. mahaifin yaron wanda ke cike da jimami ganin dan uwansa ya kashe ɗansa ya ce ba zai ce komi ba amma dai da yake wanda ake tuhumar yana hannun hukuma yana so a yi adalci na ne mijin taba kiran dunar 'yan sanda akan wannan batun amma kaka kiran dunar bai ɗauki kiran wayata ba na kuma zanta da makwabtan iyalan da lamarin ya faru waɗanda su ma suna cike da alhini. sunana hussein abbas gadadawa hankali na tashi kwarai don abuna wanda ya zan cewa mai ainihi tashin hankali don irin a ce yaro karami dan shekara uku a ce a kwalkwalon mai ido a yi rame kuma a nasa shi kasan in ba rashin imani ba abin da zai sa yi haka sunana nura garba abubuwa ne mara daɗi abubuwa ne waɗanda suke taɓa rayuwa saboda wannan kun ga yanzu dan uwan shi ne dan dan dan uwan shi ne an ga mutane sun ga lokacin da ya ɗauke shi shi ma sanadiyar da ya sa aka samu cewa shi ne wannan abin wasu jama'a na ganin cewa akwai raunin hukuma wajen hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka shi yasa ba a samun raguwar aikata su dalili idan akwai dokar da ke hukunta mutum shi aikata laifi ka kashe mutum babu wani addini a duniya wanda ya halatta ma ka kashe mutum a rabu da kai don haka ya zama ga wajibi wannan laifin hukuma ne ita a najeriya in ka kashe mutum ai kamar boko haram ne suna kashe mutane ana ce a tsaya a canza musu ya za ka iske mutum ka yi mashi kan rago kuma a ce gwamnati ta rabu da kai idan ga doka kayi an yi ma shi zai sa wani abu wannan dai ba shine irin sa na farko ba domin a shekarun baya ma an samu haka a Sokoto inda wani ya gayyato mai gidansa daga jihar Kebbi ya kashe sa kuma binne shi a cikin ɗaki daga baya asiri ya tonu watakila da an zartar da hukunci a kansa da ba a sake samun faruwar irin wannan laifin ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya An gaida Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mintoci sha da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. a ranar ta gabata ne kotu ta ɗora alhakin mutuwar bakar fatan nan ba amurka ɗan asalin afirka george floyd kan tsohon ɗan sandan birnin minneapolis derek chauvin wannan matsaya ta kotu ta sa shugabanni masu fafutuka da sauran jama'a su san duniya suka yi ta tsokaci yau shirin na duniyar amurka zai mai da hankali ne kan tsokacin da jama'ar ke yi sunana mahmud lalo madalla to jama'a da dama sun yi lalemar habun da matsayin da kotun birnin minneapolis ta dauka na dora lakin mutuwar george floyd akan tsohon dan sanda derek chauvin musamman wanda suka taru a wajen da kisan ya auku ba a amurka kaɗai ba a sassa daban-daban na duniya miliyoyin mutane ciki har da shugabanni sun ta zira ido su ga yadda wannan shari'a za ta kaya michelle bachelet ita ce kwamishinar hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya as the jury recognized the evidence Ta ce kamar yadda masu taimakawa alƙali suka nuna hujjojin da gabatar a wannan shari'a a bayyane suke ba da sakamakon da ya saba wannan rashin adalci ne amma ga sauran iyalai 'yan asalin nahiyar afirka amurka da sauran sassan duniya in za ka fara wannan fafutuka a gaban majalisar wakilan birtaniya prime minister boris johnson a ranar laraba ya bayyana ra'ayinsa kamar haka last night's verdict deliver justice for the family and friends of George Floyd. And I know that the thoughts of the whole House remain with them. Ya ce matsayin da kotu ta ɗauka a daren ranar Talata a Minneapolis. Hakan ya nuna an wa iyalai da abokanan George Floyd kadinsu. Kuma na yi imanin cewa suna nan a zukatan ɗaukacin wannan majalisa. Kisan George Floyd ta haifar da zanga-zangar Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata a sassan duniya. Dan fafutukar ƙasar Birtaniya Lawrence Hu ya shirya zanga-zanga a Bristol da ke Ingila. I don't feel that there's anything to celebrate um, at this moment. It just feels that it took a worldwide... Ya ce ba na ganin akwai wani abin farin ciki a nan. Ni a gani na bai kamata a ce har sai da aka yi bore a biranen duniya sannan aka yi wannan adalci ba abin ya yi bambarkwai kamata ya a ce an ɗauki wannan mataki tun kan a zo nan.

Euh, euh, a euh, Ya ce wannan abin alhini da ya samu Mr. Floyd ya ta da hankulan mutane ba Amurka kadai ba. Saboda haka wannan matsaya da kotun ta cimma ta a kasashen ƙetare ba Amurka kadai ba. A Afirka ta kudu wasu mazauna birnin Johannesburg sun faɗa wa muryar Amurka cewa su ma sun yi lale marhaban da wannan hukunci. Thomas Dubé ɗalibi ne a birnin Johannesburg. Justice was, Um... ya ce an yi adalci amma da ina ganin ba haka kamata a yi ba domin akwai hanyoyi da dama da za a kauce wa kuwar irin wannan lamari a nan gaba. Yusuf Arintan Katrada shi ma ɗalibi ne a abin na Johannesburg. Ya ce na farin ciki da aka yi adalci. Ina ga wannan abin farin ciki ne ga kowa a kowane ɓangaren duniya. To a gefe guda kuma har yanzu ana samun rashin fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015 duk da cewa an dan samu haske a zaman da aka yi a Vienna kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa a ranar Laraba. Babban kalubale da bangarorin biyu ke fuskanta shine waɗanne takunkumin Amurka za ta ɗage wa Iran sannan ita Iran waɗanne matakai za ta ɗauka wajen takaita aikin gina makamashin nukiliyanta. iran da manyan kasashen duniya da suka hada da burtaniya faransa jamus da rasha suna ta ganawa a vienna domin nemo bakin zaren yadda za a farfado da matsayin da aka cimma a 2015 wacce tsohon shugaban amurka donald trump ya watsi da ita a dai mako mai zuwa ake fatan masu ruwa da tsaki a cikin wannan harka za su ci gaba da tattaunawa a birnin na vienna masu aro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani ciko idan allah ya kai mu yanzu a madadin henry rijuwal ni mahmud lalo nake cewa a sha ruwa lafiya kafin labarai a takaice ga yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Husaini Ali mai gishiri Rijau ya ce, Salam sashen Hausa na muryar Amurka, hakika tsare mutane da hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta yi, koma wace hukuma ce ya saba wa ka'ida. har sama da kwanaki arba'in a kan zargin taimakawa 'yan ta'adda bai dace ba ba tare da an kai su gaban kotu ba hakan ya saba wa 'yancin bil'adama kana ya saba wa dokar ƙasa don haka ya kamata a gurfanar da su a gaban kotu a zartar musu da hukunci ga duk wanda aka samu wanda kuma ba a same shi da laifi ba a gaggauta sake shi don ya koma ma iyalansa don wannan shi ne kaɗai hanya da za a yi adalci a cikin jama'a. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa ya yi, VOA Hausa lokaci ya yi da dukkan wani mai faɗe aji a tarayyar Najeriya ya kamata su ɗauki matakin gaggawa da zai kawo ƙarshen kisan ɗauki ɗaiɗai da ake yi wa 'yan arewacin Najeriya da ke kudancin Najeriya suna cirani domin wannan ba ƙaramin cin zali ba ne ake musu. Ƙarshe nake cewa 'yan kudancin ƙasan nan tamu Najeriya da su sani cewar kisan ɗauki ɗaiɗai da suke ma 'yan uwanmu bai dace ba da su sani cewar bari ba shegiya ba ce. tana da ubanta. saƙo daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi, gaskiya gwamnatin shugaba Buhari ya kamata ta kawo ƙarshen 'yan ta'adda baki ɗaya. a kan su daina ɗauki ɗaiɗai da suke yi wa mutane da kuma kama mutane don neman kuɗin fansa. Da fatar albarkacin wannan wata na Ramadan Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan matsalolin. Haka zalika Aliko autan kafinta yalwa gidan akwata barikin ladi jihar Filato cewa ya yi salam VOA Hausa Allah ya ji kan shugaba Idris Debi kana shugabanninmu na Afirka ku sani cewar mulki ba gado ba ne don haka ku farga daga baccin da kuke yi idan lokaci ya yi sai ku sani da cewar ya kamata ku miƙa mulki ga wanda Allah ya ba. Ita kuwa wasiƙa ta ƙarshe cewa ta yi, muna ƙara kira ga musulman ƙasanmu Najeriya, mu dage da yi wa ƙasarmu addu'a da arewacin Najeriya da ke cikin barazana 'yan ta'adda domin addu'a ita ce makarin mumini. Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan matsalolin saƙo daga Hajiya Binta, shugabar mata daga doguwa a jihar Kano. Yanzu kuma ga nasiha kan falalar wata mai tsarki na Ramadana. ramadana kamar yadda bayani ya gabata dama ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani hadisi yace man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi na hadisi imam bukhari ya fitar da shi manzo Allah ce duk mutumin da ya azumci ramadana yana mai imani cikakken imani da neman lada a wurin Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa kaga shi wannan dama ce babba mutum ya samu ya azumci ramadana domin samun gafarar zunubi dukkaninmu masu laifuffuka ne kuma laifuffukan suna da yawa wani ganganci wani kuskure wani mantuwa da sauransu wani sakaci to idan mutum ya azumci ramadana annabi ya ce tare da imani da kuma neman lada a wurin allah to allah sai gafarta masa wannan zunubi sannan har yanzu a cikin ramadana banda azumin masu asali ke cewa man kama ramadana imanin wahtisaban shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wani hadisin annabi ya ce duk wanda yi amfani da ramadana ya tsaya wurin ibada yana wato ainihin na filfili da ibadu a wannan ramadana to za a gafarta masa zunubin ta da ya gabata kuma a cikin watan ramadana nan ne ake da wani dare lailatul qadari maza ce ko man kama lailatul qadari imani wata saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya amfani da lailatul qadari yana tsaye yana ibada ga Allah cikin imani da neman lada a wurin Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa to waɗannan ashe hadisai sun isa su nuna mana cewa lalle ramadana ba karamin wato ainihin dama ba ce da fatan Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ya sa azumin mai amfanar da mu domin ana cewa akwai wasu rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa ju' wani azumi yake yi amma ba abin da za a rubuta mashi sai dai ya sha yunwa haka nan rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi illa sahar wani na nan yana ta tsayuwar dare yana ta tsayuwar dare amma bai samun ladan komai sai dai ya hana idonsa bacci lale mahaba da wata mai falala ramadan ya dan uwa mu yau ga wata mai isa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risala Kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai amma a takaice. Annobar COVID-19 na karuwa a wani mataki na ban mamaki a India. ma'aikatar lafiyar kasar da ke kudancin nahiyar asiya ta faɗa a yau juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 sabon adadin ya zarta na jiya alhamis inda aka samu sabbin kamun cutar 314,835 a rana guda. Yayin da mambobin kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya da ake kira ASEAN ke shirin ganawa don tattaunawa akan batun rikicin gwamnatin Myanmar a wani taron koli da za a yi gobe Asabar a Jakarta. Kungiyar Amnesty International ta yi kira ga kungiyar yankin mai mambobi goma da ta ba da fifiko a kan batun kare haƙoƙin bil'adama da kuma dakila taɓarɓarewar yanayin komawa rikicin agajin jinƙai da keta haƙoƙin bil'adama. taɓarɓarewar agajin jin kai a mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsauran ra'ayi a arewacin ƙasar na ƙaruwa sosai yayin da yanzu mutane sama da dubu ɗari da hamsin ke da buƙatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington nake ce a sha ruwa lafiya.